Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran mushtaba adami tare da ku a cikin wannan fotarwa ta ce zango na farko a wannan rana ta litinin da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da su daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da da biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya bismillahir rahmanir rahim ga labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta karyata jisir da kashin turai ke yadawa kan shirin ta nukiliya na zaman lafiya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga shugabannin ƙasashen afirka da su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da zaman lafiya an buɗe gasar katin alkur'ani mai girma na ƙasa da ƙasa karo na 39 a nan birnin tehran gawar christian asu da ya mutu a girgizar ƙasar turkiya na kan hanyar zuwa ƙasar ghana yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta karyata jisisar da kasashen turai ke yadawa kan shirin ta nukiliya na zaman lafiya kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya na kasar iran behrus kamal bandi ya mayar da martani mai zafi game da jita da mujallar bloomberg ta kasashen turai ta yada na cewa hukumar nukiliya ta duniya tana bincike kan yadda iran ta tace sinadarin uranium kashi 84 cikin 100 ya ce masu ido na hukumar sun gano wasu burabuzan uranium ne da aka tace daga cikin bututun da ke hada da centigas da ake amfani da su wajen raba sinadarin isotopes da uranium ya ce rahoton da mujallar ta buga karya ce kawai ba shi da tuce balle makama da yake magana wata hira da aka yi da shi a birnin moscow shugaban hukumar nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya soki hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da bayyana sirrin da suka shafi da bayyana sirrin da ya shafi nukiliyar iran na zaman lafiya shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ga abokan tattaunawarsu a da ake yi na farfado da jajeniyar nukiliya da aka cin matsaya a kai ya ce ci gaban da iran ta samu a bangaren shirin cin nukiliya don bunkasa bangaren da ya shafi kiwon lafiya ne da kuma bangaren masana'antu domin shirin nukiliyar na zaman lafiya ne domin ayyukan fararen hula kamar yadda ta sha nanatawa majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga shugabannin gashin afirka da su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da zaman lafiya babban magatakar da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne ya yi wannan kiran a jiya wajen babban taron koli na shugabannin kasashen afirka da ƙungiyar tarayyar afirka au ta shirya a hedikwatar ta ke birnin addis ababa na ƙasar habasha inda ya buƙaci shugabannin da su ake tsoron matakai wajen ganin sun kawo ƙarshen tashe hankula da suka addabi nahiyar ya ce na damu matuƙa game da rikicin da ya sake barkewa da wasu gungun masu ɗauke da makamai a jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma ƙara yaduwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin sahel da ma sauran yankuna sakataren namsar ɗinkin duniya ya gana da shugabannin kasashen afirka a wajen taron da suka hada da shugaban ƙasar rwanda paul kagame domin tattaunawa game da rikicin ƙasar congo kashen mali da burkina faso da gini ba su halarci taron ba saboda dakatar da su da kungiyar ta yi sakamakon juyin mulki da soji suka yi a waɗannan kasashen. an buɗe gasar karatun alkur'ani mai girma na ƙasa da ƙasa karo na 39 a nan birnin tehran rahotanni sun bayyana cewa a jiya lahadi ne 19 ga watan fabrairu aka buɗe gasar karatun alkur'ani mai girma karo na 39 na ƙasa da ƙasa a nan birnin tehran inda ya kunshi bangaren hadda da karatun tartil daga bangaren maza da mata kimanin makaranta alkur'ani mai girma da kashe 80 na duniya ne suka halarci gasar 114 maza ne sai kuma 35 mata a kwararru kan ilimin alkur'ani mai girma guda 32 daga kasar kuwait sai kuma iraniyawa guda 22 sai kuma wasu guda goma da suka fito daga wasu kasashen na daban da suka kasashen labanan kuwait bahrain iraki afghanistan jordan syria da kuma tajikistan kimanin makaranta hamsin da biyu ne za su fafata a matakin ƙarshe wato final na gasar da kasashe talatin da biyu taken gasar na bana shine littafi ɗaya al'umma ɗaya da hakan ya nuna irin muhimmancin da jamhuriyar musulunci ta iran take bayarwa wajen haɗin kai da ƙarfa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen musulmi to masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran gawar kiristiyan asu da ya mutu a girgizar kasar turkiya na kan hanyar zuwa ghana gawar dan wasan kasar kiristiyan asu ta isa zuwa gida daga turkiya inda ya mutu sakamakon girgizar kasar da ta afkawa wani yanki na kasar a wata sanarwa da ma'aikatar wajen kasar ghana ta fitar ta ce gwamnatin kasar na gudanar da shirye-shirye domin karbar gawar dan wasan gawar asu za ta iya za ta isa gaya ne a jirgin turkish airline tare da rakiyar jakadan ghana a turkiya da kuma iyalan dan wasan sanarwar ta ce gwamnatin kasar tare da hukumar wasannin kasar ne za su karbi gawar a filin sauka jiragen sama na kasa da kasa da ke asu dai ya rasu ne sakamakon girgizar kasar da ta afku a kasar turkiya da siriya kusan makonni biyu suka gabata asu mai shekara 31 da haihuwa ya yi wasanni a kungiyar chelsea da newcastle harin isra'ila a siriya ya kashe mutane goma sha biyar a damascus bayanai daga siriya na nuna cewa mutane sha biyar ne da suka hada da fararen hula suka rasa rayukansu a wani harin sama da isra'ila ta kai a cikin daren asabar zuwa lahadi a birnin damascus da kewaye kungiyar kare haƙƙin dan adam ta sirin observatory for human rights da ke da mazauni a birtaniya ta ce hare-haren sun kashe mutum goma sha biyar shiga da farar hula ya kuma lalata gidaje a birnin ma'aikatar tsaron siriya ta ce makiya sun kai wani hari ta sama daga tuddan golan da suka mamaye inda suka auna wasu yankuna da damasar da kewaye ciki har da wuraren zama mutum biyar sun mutu kuma wasu da dama na cikin mawuyacin hali in ji ma'aikatar tsaron ta siriya jami'an sun ce an lalata wani gini a tsakiyar unguwar kafri susa da ke damascus ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa Radio BOS jam'uriyar Musulunci ta 'yaran ina muku fatan alkhairi da fatan an shiga dare lafiya. Eh yau tsokaci na zan yi shi akan ƙasa makwabciyar mu Najeriya. nake roko Allah subhanahu wa ta'ala wannan zaɓe da za a yi cikin ƙasar Najeriya. Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙari lafiya. Ina kira ga 'yan uwanmu 'yan Najeriya a duk gaya ma Allah subhanahu Allah ya zaɓan musu shugaba mai adalci. Allah ya zaɓan musu wato shugaba wanda zai sani ciwon talakawa allah ya kawo musu canji wannan fitintinu da suka dami wannan kasashe na musulmi baki daya muna roko ga allah ya ba mu shugabanni masu tausaya ma talakawansa kuma a kawo zama lafiya a cikin wannan kasa muna roko gare su kowa ya kai zuciya nesa yancin ka ita ce ƙuri'arka yancin dan najeriya ga zaben da za a yi jibi to shi ne yancin ka ƙuri'arka ka riƙe ƙuri'arka ita ce yancin ka kuma ita ce babban makaminka kenan babu hada babu zagi zage-zage ba komi kawai ƙuri'a ka ka riƙe abuka da kyau idan ka zo ranar zaɓe nan ne za ku gwada wanda kuke so ku daha masa baya wanda ba ku so ku yi watsi da shi insha Allah Allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake jamhuriyar Nijar garin kasake jihar maraɗi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran mai magana Hassan Lashi Umar ta ganguwar sabon gari da magaram can bure Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taron shugabannin afirka wanda yake wa kana a birnin addis ababa na ethiopia to muna kira ga shugabannin afirka kan wannan taro kusan karo na talatin da shida ya zama taron shanshayi tunda an shayin irin wannan tarurruka amma daga ƙarshe sai ka ga babu wani abin da talaka zai amfana da shi ko kuma talaka zai gani a kasa kenan muna kira da shugaban afirka da allah da annabi wannan taro ya zama taro ne na samo ma afirka mahuta da ci gabanta da sauransu na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaramcin ne. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu ce assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci farko dai ina gaida kowa da kowa wato zan an tsokaci kaɗan bisa siyasar najeriya to ubangiji allah maɗaukakin sarki allah ya musu back. Allah ya musu zaɓi da babu wanda san gaibu sai Allah ubangiji Allah su ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ba su jagora na gari Allah ba su jagora na gari albarka annabi da Qur'ani ubangiji Allah ba su jagora na gari ubangiji Allah ko da ba su san mutumin ubangiji Allah in dai na kirki ne ubangiji Allah ka musu zaɓi albarka annabi da Qur'ani ubangiji Allah ka musu zaɓi albarka annabi da Qur'ani ubangiji Allah ka sa zaman ga zaɓe da aka sa gaba ubangiji Allah ka sa fara lahiya a kare lahiya albarka annabi da Qur'ani ubangiji Allah kare dan ubangiji Allah kare dan ubangiji Allah kare dan yan uwa mai an Najeriya Allah sa ku zabe lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rajin jamhuriyar musulunci ta Iran ina gaishe da kowa da kowa a cikin wannan gida musamman Malam Hassan Barka da kuma sauran masu sauraro amma dangane da siyasar Najeriya ina so in kira ga 'yan uwana matasa masu jefa ƙuri'a da su tsaya su tantance su zaɓo mana nagari domin dai kam duk jam'iyyar da ta jefa mutane cikin ukuba inda an zargi wancan da boko haram to wannan fa ana nan ana zabga suka kidnapping tunatar wanda zan musu shine su zaɓi mutane ba jam'iyya ba sannan su guji da abin da zai haifo rigingimu da fituntunu allah ta'ala ya kare mu mai magana suleiman abdullahi fala da nan garin fambeguwa na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radiyon musulunci radiyon iran duk wanda cikin ga mai tarin albarka ina kowa barka da haka yau zan yi tsokaci da bisa ga siyasar ta najeriya da adda ubangiji allah sarkin sarauta wanda an ka fara ta lahiya Allah sa kare ta lahiya ba da bayan haka nan kuma wanda duk an ka zaba ubangiji Allah rikin sarauta Allah shi tanye shi riko da wanda ya bida bai samu ba da wanda ya samu a taro ai maka sa aiki kasa ta wahala ba da bayan haka nan Hassan barka ina gaishe ka kuna tare da Isa Abubakar tsoro mai barka a ulluman ma da ya mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zahar dina filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana eh, ina mai kira ga 'yan uwana matasa da su guji ga harkar banga siyasa a yi amfani da su wajen yin zagadiya ko kalari ko sara suka ko ikomok da sauran yadda ake kiransu a wannan sassa na kasanmu. musamman arewacin najeriya kuma mu tsaya mu jajirce mu ga cewar mun zaɓi shugabanni na gari allah ya zaɓa mana kuma shugabanni na gari kuma mu guji amfani da wajen ba mu kuɗi wajen siyan ƙuri'a mu tsaya mu zaɓi cancanta allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ceto ƙasarmu daga halin da take ciki mai magana zara dini plasidin jan lemu mazaunin akara ƙasar ghana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar niger. To mu muna musu fatan alheri ne Allah ubangiji ya sa a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya. Kuma muna kira ga talakawa 'yan uwanmu ya kamata su yi karatun ta nutsu idan zaƙulo shugabanni da wakilai wanda za su cire musu kitse a wuta da ma kawo ci gaban al'umma da ma kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu. Da haka kuma muke kira ga 'yan takarkaru da su gidi ba girman Allah in sun ɗauki alkawali a lokacin da suke neman ƙuri'un jama'a kuma an taimaka an zaɓe su to ya kamata su yi ƙoƙari su cika ma talakawa alkawalin da suka ɗauka wannan shine kaɗai zai sa in zaɓe ya zo na gaba za a yi rigai-rigai a zaɓi mutum don ya koma a kare ga mulki. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja mu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ani game da zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i naku a to ba shakka mu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowanne dan takara su yake ko da halin kaka hai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai fatan mu allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a mu da bawa bangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi abinci da ruwan sha da hanyoyi baki daya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin kasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen kasar su amfana da a dukiyar da take a cikin kasar ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa kasar mu ci gaba mai ɗorewa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 To an gaida Hassan Barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro kasuwanci tattalin arziki cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi akan su da kuma yan fashin baki a yau shirin zai dubi ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke kasar siriya ke yi da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta siriya wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi akan sa da fatan masu mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da gwamnatin kasar amurka ta yanke shawara aikewa da dakaranta zuwa kasar syria domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma kungiyar da take kira masu fafutuka a kasar ta Siriya, sojojin kasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin kasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan kasa sojan amurka sun kafa sansanonin su ne a cikin kasar Siriya a yankunan da ke da danyen man fetur da kuma sojojin amurkan sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da raƙa waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma raƙa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya-bayan nan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar siriya ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin kasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na danyen man fetur wanda suka sace daga kasar ta siriya zuwa sansanoninsu da suke cikin kasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar kasar siriya da kuma kasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamarin da suke faruwa a kasar ta siriya sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na kasad a yankunan arewa da kuma gabacin kasar ta siriya suna aiki kafada da kafada da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar siriya baya ga kuma gwamnatin ƙasar siriya a lokuta daban-daban ta kai ƙara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar siriya ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma ƙungiyoyi da suke yaƙi da halassacciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi kokari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar syrian da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya misali a da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira kawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen syria da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin ƙasashen na syria da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastace tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annitin da sojojin amurka suke yi a yankunan su musamman ma yankunan arewaci da gabacin ƙasar ta syria gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin syria na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkara sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunkurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta daidaita ƙasar ta syria ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na ƙungiyar ƙasar domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a ƙasar ta siriya waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murƙushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma sansanoninsu da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa kasar kurdawa a cikin kasar Siriya. wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin kasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita kasar an rarraba ta zuwa ƙasashe ta da kasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran ɓangarorin ƙasar. a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar ne sabanin lokutan baya a lokacin da 'yan ta'addan daesh da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da suke samun goyon bayan amurka da isra'ila da kuma saudiya da wasu ƙasashen larabawa suka mame yankuna da dama a cikin ƙasar ta siriya da sunan kafa abin da suke kira daular musulunci wanda kuma bisa turjewa da sojan kasar ta sire suka yi da kuma gwamnatin kasar da kuma samun ɗauki da suka yi daga abokan kawancensu da suka hada da rasha iran da kuma ƙungiyar hezbollah sun samu nasara a kan mayakan 'yan ta'addan bayan kwashe tsawon shekaru ana gumurzu a dai lokacin da 'yan ta'addan kuma suke samun ɗauki daga manyan ƙasashen duniya da suka hada da ita kanta amurka da birtaniya jamus faransa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai kasashen saudiya daidai daular larabawa da kuma bahrain amma daga ƙarshe bayan fatattakar 'yan ta'addan da kuma kare lagonsu ƙasar amurka da kuma sauran bangarori waɗanda suke adawa da gwamnatin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin ƙasar turkiya ƙarƙashin shugabancin rajab tayyip erdogan sun samar da sabbin tsare tsarensu na tabbatar da cewa an aiwatar da waccan manufa duk da cewa dai yunkurin aiwatar da ita da karfin to ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda da ake ba su muggan makamai suna yin kisan gilla a kan jama'a da kuma kai munanan hare-hare na bamabamai a masallatai da makarantu da cibiyoyin gwamnati da sauran cibiyoyi na harkokin jama'a hakan bai nasara ba to amma daga bisani an fitar da wasu sabbin tsare-tsare domin aiwatar da wannan manufa ta rarraba ƙasar syria inda gwamnatin amurka take ci gaba da daukar nauyin mayakan kurdawa a yankunan arewacin kasar yayin da ita kuma kasar turkiya take ci gaba da horar da 'yan ta'adda na kungiyar jafatun nusra ko kuma a hararar sham waɗanda suke yankin idlib da ke kan iyaka da kasar ta turkiya wanda a halin yanzu suke iko da yankin na idlib baki ɗayansa duk wata cewa dai suna samun matsaloli matuƙa a yunkurinsu na ci gaba da mame sauran yankuna da suke makwabtaka da lardin idlib sakamakon yadda sojin ƙasar ta siriya suke samun ɗauke daga sojojin ƙasar rasha da kuma iran baya ga kuma sauran yankunan da suke ƙarƙashin ƙungiyar kurdawa da ke ɗauke da makamai ta ƙasar ita ma tana fuskantar irin wannan matsaya ta turjiya da kuma kasa samun faɗaɗa yankunan da za ta yi iko da su da yadda take fuskantar turjiya daga sojojin syria da kuma al'ummomin da suke waɗannan yankuna da suka mamaye musamman ma al'ummin kurdawa da ke cikinsu waɗanda ba su yadda da mamayar amurka a ƙasarsu ba irin wannan yanayi ya sanya alatilas wasu daga cikin ƙasashen da suke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan sun ja da baya musamman ma wasu daga cikin ƙasashen turai da suka hada da birtaniya irin su faransa su jamus da dai sauransu inda halin yanzu suka bar gwamnatocin turkiya da qatar da kuma amurka suke daukar nauyin irin waɗannan ƙungiyoyi to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shiya da suke ma'anan zamu ji alizamin shirin siyasa da ta gaba da yadda allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to sai a gyara zama domin a ji shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سربو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da abubuwa waɗanda za su kasance mana guziri in muka yi da su wajen koma mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shirinmu na guzurin hanya a wancan ainihin shiri da ya gabata tsokaci ne muka yi dangane da al'amura na makoma mutum ya zo duniya a kan jarabawa sannan kuma zai kuma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan ƙur'ani ma da take wannan bayani a kullum kuma mu kanmu ubangiji subhanahu ta'ala ya dora mu akan wannan gwadabe akan wannan tafarki na cewa mutane muminai su ne waɗanda idan wata musiba ta same su kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da wata musiba ta zo musu su ne masu cewa lallai daga allah muke kuma lallai zuwa gare shi za mu koma to makoma ɗin nan duk inda ka ji an ce makoma ko kuma komawa to mutum inda ya fito kenan wato dama can yana can kenan tunda wanda wani ba mutum ba a can yake ba da ba za a ce zai koma ba komawa ka fito ne daga wani guri ka zo wani guri daban to daga nan ka gama abin da kake sai ka ce to zan koma wato za ka koma inda ka fito kenan wannan abu ya nuna mana cewa duk waɗanda suka kasance a duniyan nan yanzu babu su mun neme su mun rasa su iyayenmu ne yan uwanmu ne wani ne daga cikin wanda muke zaune da tare makota da sauransu yanzu duk lokacin da aka ce sun mutu sai mu je yanzu ba sa tare da mu to sun tafi ina ne sun koma to shine tsokacin da muka yi a wancan shiri da ya gabata akan cewa ita mutuwa idan mutum ya mutu koma ya yi daga inda ya fito ba wai ƙarshen rayuwa ce ba domin akwai ɗan adam ko kuma mutane da dama waɗanda ba su fahimci sirrin da ke tattare da mutuwa ba da kuma inda mutum zai dosa ba shi yasa da kayi zancen guziri mutum ya riƙe wani guziri sai waɗansu waɗanda su ba ainihin ilimi ne na addini da hakikacin abin da ma'anar mutuwa ta kunsa ba ne a gaban su ba watakila sun ɗauko wasu irin tunani ne na mutanen da ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba sai suke ganin mutuwa karshen mutumci don za ga cewa akwai wani ma ya gama sharholiyar rayuwarsa ya yi duk abin da yake so ya yi na sharholiyar rayuwa ta zuwa karshe sai ka je na cewa wai tun da dai bai samu abin da yake so bari kurin ya mutu ya huta wai ya mutu ya huta wato su a nasu tunanin idan ka kawo ƙarshen rayuwar ta kowace hanya ka zo ka mutu kai ka kashe kanka ko ka faɗo daga sama kai abin da ake ci masa intihar suicide mutum ya yi kisan kai da kansa ya kashe kansa wai su irin waɗannan gani suke wai sun huta kenan wai hutu ce mutuwa ai hutu ce lallai mutuwa hutu ce ga wasu amma ba ga kowa da kowa ba saboda haka a waɗansu lokutan idan muna zancen a yi riko da guziri da dama waɗansu su cewa to me amfanin riko da guziri din saboda guziri za ka tafi wani guri ne wanda a can za ka je ka yi rayuwa in ka tashi daga nan ka tafi wani ƙasa misali na taɓa buga misali da zuwa saudiya misali masu zuwa hajji za a ce ya mutum ya riko da guziri ya tafi da shi domin yana bukata ya je sai wani abu a can ko kuma ya yi rayuwarsa a can misali ya shiga hotel ya sai abinci in ba zai dawo ya yi tsaraba ya taho da mutane kaga wannan tafiya ce wacce take bukatar guziri dole da zai tafi hajji sai ya rike guziri tare da shi to ko kuma ka tafi wata kasa ka je ka dawo ko wani gari ma ba wani wata kasa ba wani gari kana garinka ka fita ka tafi wani gari daban to irin waɗannan abubuwa da mutane suke bayani a kansu wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ashe guziri in kana ɗauka za ka tafi wani guri kana da niyya ne in ka je can ka yi wata rayuwa to amma mutuwa fa waɗansu da dama waɗanda ba su imani da ranar lahira ba so a nasu tunanin idan ka yi tafiya zuwa lahira tafiya ce za ka yi ba tare da cewa za ka yi wata rayuwa a can ba saboda haka da ka yi zancen a riƙe guziri a tafi da guziri sai ka ji mutane suna cewa ah to guziri na me wannan fa wa'anda ba su imani da ranar lahira ba kenan la'alla mutum ya ce to ai wannan ba sha'anin musulmi ba ne eh amma akwai waɗansu musulman ma da suke da irin wannan tunanin lallai waɗansu waɗanda suke da wannan tunani ba musulmi ba ne amma zamani ya zo hatta musulman ma akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin su ma to saboda haka wannan wani abu ne wanda ya kamata mu fahimci cewa in ana zancen guziri guziri dai na haƙiƙa to shine wannan guri da mutum zai koma wannan makomar kuma ranar kiyama da ake zance bayan mutuwa wani abu ne wanda yake tabbas mutuwa ashe ba ƙarshen mutum mace ga mutumin da ya fahimci haka in ka mutu kana ganin an ɗau mutum ko an ɗau gawarsa an sa a ƙarƙashin ƙasa an sa a cikin kabari kana tunanin shi kenan wannan da aka sa a kabari ya tafi kenan har abada wannan jiki nasa ƙasa za ta cinye saboda haka to ruhinsa wane ne to waye yake mutuwa a ciki ruhin ne yake mutuwa ko kuma jikin ne yake mutuwa ko kuma duk gaba ɗaya ne suke mutuwa shine tsokacin da muka yi shiri ɗin abin da waɗansu ba su fahimta ba shine suna tsammanin cewa idan mutum aka sa shi a kabari wannan jikin ya lalace tsutsa ta cinye shi to shi mutum ya gama yawo gaba ɗaya ya mutu babu wani tsimi ba tanadi ya tafi kenan ƙarshen rayuwarsa kenan babu wani lokaci kuma da za a kasance za a tsinkaye shi wannan ne dalilin da za ga wasu irin kamar mutanen indiya sai masu kona gawar gaba ɗaya har ma wai su jefa tokar a cikin kogi bisa tunanin wai babu yadda za a yi wanda aka yi masa haka a iya tattaro shi a tattaro wannan tokar da ta shiga cikin kogi jiki ya sake dawa sannan a ce za a tashe shi a wannan su sun riga sun bayar sun ba kansu hukunci cewa ba za a tashi wanda ya mutu ba to wannan fikira ce ta mutanen da basu imani da Allah da kuma ranar lahira ba amma mu musulmai waɗanda muka imani da ranar kiyama to ya kamata mu fahimci malamai mai suke nunawa dangane da mutuwa in aka mutu fa ba ainihin ruhin da allah ya busa a jikin dan adam shine yake mutuwa ba shi ruhin kurin barin jikin yake sai gangan jikin ka ganta a nan ba motsi amma ruhin ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan ruhin dama asalin kai dan adam ruhin ne dan adam ba wannan jikin ne dan adam ba shi yasa za ga cewa idan mutum sunansa ali sai ya mutu in an zo aka dubi gawarsa sai ga ce a to ai ali allah ya masa rasuwa ga ma gawarsa can to kaga ai daga jin cewa ga ma gawarsa can za a je a binne gawar ali daga jin wannan kasancewa ashe kenan ruhin ne alin ba gawar ba tun da gagawar nan an ce gagawarsa gawarsa wato gawar ba shi ne shi din alidin ba kenan shi ruhin shi ne aka zare daga jikin wannan ganga jikin ruhin da aka zare ya koma zuwa ga inda ya fito kenan Wani nafakhtu fihi min ruhi inda Allah yake cewa sai na busa masa daga ruhi na ruhi na Allah subhanahu wa ta'ala ne bayan Allah ta'ala ya halicci gangar jiki a cikin mahaifa to abu na biyu shine za a kai wata marhala ta wannan halitta sai kuma Allah ta'ala ya umarta sai a busa ruhi a jikin wannan gangar jikin sai mutum ya fara motsi to ashe wannan ruhin shine hakikatan na ɗan adam ko jin daɗi kake ji ko wahala kake sha ruhin ne mai jin daɗin kuma ruhin ne mai shan wahala ɗin saboda ka gangan jiki wani abu ne na hanya wasila ce kurin wato daga jiki ne ake ruhin yake filin yake jin wannan daɗin ko jin wannan wahalan <clears throat> ta hanyar jiki ne afuwa to kenan ashe idan mutum ya fahimci haka zai fahimci cewa to ina ruhin yake tafiya in mutum ya mutu ina yake komawa kuma me yasa ake cewa mu da muke cikin duniya mu yi riko da guziri ashe kenan wannan ruhin gurin da yake komawa a can zai ci gaba da rayuwa ne shi yasa muke cewa a yi riko da guziri domin wannan guzirin zai yi amfani a inda ruhin ya tafi kenan ba wai don jikin ba ne a'a ruhin nan shine dan adam shine hakika kuma in ya je duk inda za shi wannan yana buƙatan guziri wanda zai taimaka masa ya kasance ya ci gaba da rayuwa rayuwa managarciya in ko babu guziri to zai ci gaba dai da rayuwar dole amma rayuwa wacce take ba managarciya ba shi yasa ruhi in ya koma zai je ne ya tsururuci abin da mutum ya aikata a ranar duniya ko kuma a gidan duniya akwai bayanai masu yawa dangane da wannan al'amari to amma yanzu an daga mana lokaci an ɗaga mana hannu cewa lokaci yayi za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin to madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula na ƙasar suka nuna fushinsu a kan kame wani takwaransu kuma jagoran gamayar ƙungiyar farar hula ta M. Susandu Abdullahi Saidu wanda suka ce tamakar mai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatukar kare hakkin ɗan adam. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarila a jamhuriyar Nijar kungiyoyin farar hula ne na kasar suka nuna fushinsu akan kame takwaransu kuma jagoran gamayar kungiyar farar hula ta m musu sando Abdullahi Saidu wanda suka ce ta mai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin kasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatukar kare hakkin dan adam. a sanarwar da suka fitar ranar lahadi da ta gabata kungiyoyin sun taɓo batutuwa da dama da suka jibanci halin da ake ciki a ƙasar game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da muggan laifuka tsadar rayuwa tsaro da dai sauransu amma da farko dai kungiyoyin sun yi tuni da makasudin su na fitar da wannan sanarwa kamar yadda za ku shi ta bakin malam musa tangari na kungiyar farar hula ta alternative espace citoyen to abin da ya sa muka kirayi wannan taro shine ganin cewa a kwanakin nan da suka wuce akwai abokin aikinmu abokin mu malam abdullahi saidu wanda aka kama akan cewa ya sa wuta ga waɗansu runwa a garin tamu inda ake hako zinariya sanin kowa ne malam abdullahi ya tafi wannan yanki bayan da aka kai hari aka samu labarin cewa an kai hari ga mutane hari kuma a cikin jirage da aka ya je saboda ya yi bincike a bisa abin da ya wakana a can a matsayin shi na mutum mai kare hancin biladama ya gani kungiyansu ta je ta gani sun hudo rahoto rahotanninsu suna nan da farko aka ce ai maganan da ya yi da rahoton da ya hudo su ne rahoton karya akan wannan aka tungumin shi aka yi ja in ja kuma daga baya aka ce an bar wannan zance yanzu ana zargin shi ne da cewa shi ne ma ya sa wuta a rohan mutane masu hako zinariya wannan zance kuma kowa sanda zancen karya ne a cikin sanarwar kungiyoyin sun bayyana cewa an kama abokin gwagwarmar tasu ne saboda ba a son aikin da yake har da na sauran kungiyoyin an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke yi na saboda duka mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa an aikata aikin da bai dace ba a wannan kuma ya kamata a yi nazari a dauki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye hakkin su a huta musu kungiyoyin sun kuma taɓa batun yaƙi da cin hanci da kuma rashawa a ƙasar wanda ke tafiyar hawainiya a cewar su sabanin alwashin da shugaban kasar ya dauka na biyu ya ce zai ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashuwa da waɗansu ayyuka miyagu kuma ya ce zai ci gaba da neman sulhu hatta ma da waɗanda suka ɗauki makamai kenan zai ci gaba da eh, sulhu akan duka matsaloli da ake fuskanta tare da ƙungiyoyi bancin shi ya doki alkawalin cewa shi da kanshi zai yi hanyar da mutanen kasar nan gaba daya bangarori daban-daban ra'ayi daban-daban a samu haɗin kai bisa kan matsaloli da ake fuskanta a zamna a yi shawara ina ne mahuta a bisa matsaloli da kasa yake fuskanta to bayan shekara guda sai aka ga cewa lallewa alkawalin nan ba a cika su ba bisa kan abu da yawa tunda mun ga ana kamun mutane shi wannan kamun da aka ma abdullahi muna ganin cewa harkan shari'a ana nan ana rabe cewa kasan wannan babban matsala to akan wannan ne mu a matsayin mu na kungiyoyi muka yi Allah wadda da irin wannan aikace aikace da ake yi na a kama mutum saboda ra'ayin shi a je a darbe shi wannan abu ne wanda ya kamata a ce an daina shi an shiga wani babi daban a wani share kuma na sanarwar kungiyoyin sun ce sun lura akwai wasu hukumomi da ke cin karansu babu babbaka a kasar ba tare da an tsawata musu ba kamar yadda malam musa cangari na alternative espace citoyen ke cewa akwai wadansu hukumomi wanda su da kansu suna nuna rashin bin doka shi ne muka ɗauki misali kamar na majalisa da bata za a zo a mata bincike akan yayin da suke tafiyar da dukiyar al'umma kuma muka yi kira ga shugaban kasa ya kaya manta da alkawalin da ya dauka da rantsuwan da ya yi bisa kan kur'ani da duka da ya dauka a yayin da aka rantsar da shi da kuma bayan da ya yi muhawarori da sauransu alkawalin da ya dauka na cewa zai yaki cin hanci da rashuwa da kuma zai kiyaye 'yancin bil'adama kuma ba zai sa hannun shi ba a cikin harkar shari'a dama kenan in ban mu so fitina ya yadu muna son kwanciyar hankali ya kamata a bi hanyar suru wannan kuma nauyi ne wanda ya rataya bisa shugaban kasa shi ya kamata ya dauki matakai a wannan kuma ya kiyaye duka 'yancin ya yi sulhu da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin farar hula da jam'iyyun siyasa da duk mutane domin a fuskanci matsaloli musamman na tsaro da na sadan rayuwa da duk wadansu matsaloli wanda suke bullowa a ƙarshe mun yi kira ga eh, malam shaibu Musa da yaji manu wanda su ne alkalai wanda su ne suka kawo duk wannan matsala na game da abokinmu da su da kansu sun san hanyar da za su bi su sake shi a gaggauce koma cikin iyali shi dai kamewar da aka yi wa dan fafatkar malam abdullahi saidu na kungiyar na zuwa ne shekara guda bayan ganawar da shugaban kasar bazum muhammad ya yi da kungiyoyin farar hula na kasar a wani mataki na tattauna batutuwan da suka addabi kasar da zumar a gudu tare a tsira tare malam manuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr na daga cikin waɗanda aka yi ganawar da su a wancan lokacin ga kuma abin da yake cewa eh, bara lokacin da shugaban ƙasa ya gayyace mu a matsayinsa na shugaban ƙasa mu kuma a matsayin mu na ƙungiyoyi na farar hula mun tashi mun tafi mu kai maganganun da duk ya kamata mu yi bisa kan matsalolin ƙasa da yau allah ya aza mashi nauyin jagoranci eh, a matsayin shi na shugaban kasa mun yi maganganu mun sha hankalin shi bisa abubuwan da ya kamata a ce an sa hankali a kansu musamman bisa alkawalin da shi da kansa ya yi su a kan eh, lokacin da aka rantsar da shi na cewa za a ɗaukar matakai na aiwatar da aiki a kan dokokin ƙasa musamman za a yaƙi da cin hanci da rashawa za a yaƙi da abubuwan da suka damu jama'a cewa da matsalar tsaro da kuma matsalar tsadar rayuwa to duka a wannan mun yi maganganu in kuna tunai su ne muka tunatar da mutane cikin wannan sanarwa muka ce ga abubuwan da ya kwaɗi ga abin da ya ce ya ɗauka alkawali kuma yanzu bayan shekara guda wanga ba wani ne ba ya ce ko wani ya ce kaza ce kaza mu ne ya faɗa ma mun kai magana da shi akan maganganun da muka yi da shi ne muka hango cewa har yanzu abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba ana nesa cikin sauran yana aka ba mun ga abubuwa da dama alkawula da ya dauka musamman na zancen inci da walwala da kundin tsarin mulki ba shi ba ne yake ba da incinsu kundin tsarin mulki ne na ƙasa ya nuna cewa niger jamhuriya ce wadda take mai zaman kanta mai aiki da dokokin ƙasa kuma mai aiki da tsari na demokrasiya wanda ta ba da damar cewa 'yan ƙasa an yi masu hanyar su yi umarni da abin da ake ce ma da da yanci da kuma ɗaukar 'yan ƙasa duka daidai wadai da ga ƙasa da kuma tsaye da shari'a shari'a ta gaske shari'a ta adalci bisa kan dokokin ƙasa da kuma mutunci ga kuma mutuncin ɗan adam da mutuncin ƙasa da kuma eh, tabbatar da eh, kowa an sa ya samu wadatar zuci akan cewa ana abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa yan ɗebe mutane shakku kuma ana yin ƙoƙari na ganin ƙasa ta sa hanya bisa ganin abin da zai kawo kyautata rayuwar al'umma to kenan yanzu shine muka kwatanta mun hango cewa cikin tahiya akwai tangaɗa akwai kurakurai abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba kuma abin kamari yake ci gaba da yi. to kowane kira ne kungiyoyin suke da shi ga hukumomin kasar. mun yi mashi kashedi da kuma jan hankali na tunatarwa bisa kan abubuwan da ya kamata a ce a matsayin shi na shugaban kasa ya san da su kuma zai ya aiwatar da su in kuma bai aiwatar da su ba kenan abin da zai biyo baya ya kuka da kanshi tun da kundin tsarin mulki na kasa ya wajabtar da shi na ya yi ma ƙasa doka kasa ladabi da biyayya kuma duk wanda ya yi ba daidai ba ya kamata a ce shugaban kasa ya dauki matakan yin abin da ya kamata a kan shi ya yi kuma duk abubuwan da aka hiddo yanzu kurakurai iri-iri ga sunan gaza iri-iri da aka hudo wanda aka eh, eh, eh, hukumomi da dama na ƙasa sun gudu musamman watan koli ta lissafi ta yi bincike ta hudo rafar guda biyu wanda ta nuna a cikin wannan rafar nan irin gaza da ake yi wuri-wuri hukumomi hukuma zuwa hukuma na ƙasa musamman a assembly national da aka yi abubuwan da ba su dace ba wanda a yau dinnan mun ga har yanzu an ki ɗaukan matakai kuma a asambile ma kamar ta nuna ma bata damu da wannan abun da ake faɗi ba doka ce kuduri na 46 na kundin tsarin mulki na ƙasa ya wajabta ma shugaban ƙasa eh, ya ɗauki matakai na cila samu kowa ya bi kan doka da shi da mu duka kenan ba a kazancan matsayi ba kowa ba a yahe mashi ba an wajabta mu kowa ya larabtar da kanshi akan doka ƙasa kundin tsarin mulkin kasa da dokokin kasa to a yau din nan abubuwan da suke faruwa mun gani akwai ana tsambare mun ga ana yin akwai 'yan gata akwai 'yan rata akwai wanda suna yin abin da suke so basu da babu wanda dame su akwai wanda kama ma abin alamu na hasashe ne ake kuma su ake toma ake gallazama zama. misali yanzu abin da ya faru wannan abokin aikin namu abdullahi saidu eh, shugaban repad da da wannan eh, haɗin gwiwa da suka na ms wasandu kenan abin da ya faɗi a shi yanzu an ce ga tuhumar da ake mashi na akan ya rubutu ya ce kaza da ba aka zo aka sake aka ce a'a wai shi da kanshi ya je kunna ya kunna wuta dan saboda ya samu damar yin rahoto akan abu hankali na ɗauka wannan cikin ƙasa a ce akwai ana iya kirkira wannan maƙarƙashiya a ce za a yi shari'a a samu jami'an shari'a wanda ga yarda su ba da kansu dan a samu a galla zamu mutum ba bisa kan gaskiya ba kuma yi mutum shi laihi in ya yi laihi ko mi an kai mashi ba matsala kuma ko ko ga da yake ko kowa ce ta gaskiya na a tausaya ma bayan Allah da an ka galla zama yau in kunce za ku biyan diya kenan kun yarda a ko wanda gwamnati ne musu ta'addanci To sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya. haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkarin ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh